اللهم احفظ شيخنا واحفظ عرضه وبارك في عمره ومتاه بالصحة والعافية وحفظه من كل سوء ومكروه قال المسنف رحمه الله تعالى ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب لأنه قد حصل لما هو أوسع منه ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادته ولما كان الحزن والحم والغم يضاد حياة القلب واستنارته سأل أن يكون ذهابها ذهابها بالقرآن فإنها أهرى أن لا تعود وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أهدس الحزن وإن كان من مستقبل أهدس الهم وإن كان من أمر حاضر أهدس الغم والله أعلم فائدة أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأشرفها وألاها ذاتا وقدرا وأوسأها عرش الرحمن جل وعلا جل جلاله ولذلك صلها, صلها لاستوائه عليه وكل ما كان أقرب إلى العرش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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a da ke nan cikin jami'ar bayero ta kano a wannan yammaci na laraba yau muna ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma yake daidai da hudu ga watan tara miladiya ta 2024 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-fawaid wallafar al-imam al-allama abu abdullah shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na 43 a cikin wannan littafi wanda kuma har yanzu muna cikin karatun fa'ida ta ta shida wanda insha Allah za mu karkare ta a yau kuma za mu shiga fa'ida ta bakwai idan ba a manta da karatuttukan da suka wuce ba wannan fa'ida ta shida ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yana sharhin hadisi ne na abdullahi dan mas'ud hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu abin da za mu faɗa yayin da muke cikin baƙin ciki ko damuwa ko ɓacin rai abin da mutum zai faɗa Allah subhanahu wata'ala ya yayi masa wannan damuwar ko wannan baƙin cikin ko wannan ɓacin rai to ibn al-qayyim yana sharhin wani hadisi ne hadisi ne yana cikin musnad imam ahmad yana cikin kuma littafin as-sahih na ibn Hibban al-Busti yana kan gaɓar faɗar annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan addu'a da yake cewa an taj'ala al-qur'ana a qalbi wa nura sadri annabi yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya al ya zanto damanar zuciyarsa ya zamo hasken ƙirjinsa sai eh, saboda da damana ce ruwan sama da yake sauka ƙasa take rayuwa take fitar da abin da yake cikinta na amfani ɗan adam yake samun abinci da zai ci yake samun abin da zai sha ya roƙi Allah subhanahu ta'ala ya sanya alƙur'ani ya zama wannan shine wannan damanar da za ta sauka a zuciyarsa domin zuciyarsa ta rayu domin zuciyarsa ta zanto mai amfani sannan ya ce wa nura sadri ya zama hasken ƙirjina alƙur'ani ya zama mai haskaka min ƙirjina da yana daga cikin sifofin alƙur'ani cewa haske ne ja'akum min allahi nurun wa kitabun gobe. to shine malam yake ci gaba da sharhin wannan gabar yake cewa walamma kana sadru awsa'a min alqalbi kana an-nuru al lahu yasri minhu ila alqalbi li'annahu qad hasala la lima huwa awsa'u min yace saboda kasancewar kirji ya fi zuciya yalwa ya fi ta faɗi kana an-nuru al lahu to hasken da kirji zai samu yasri minhu ila alqalbi wannan hasken zai kwarara har zuwa har zuwa zuciya li'annahu qad hasala domin wannan hasken ya samu ya faru lima huwa awsa'u minhu ga abinda yafi zuciya fadi yafi tayalwa shine kirshi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce an taj'al alqur'ana rabi'a qalbi sai ya ce wa nura sadri sai ya danganta hasken zuwa kirji saboda shi kirji a cikinsa zuciya take saboda haka ya fi ta faɗi ya fi ta yalwa to dukkan wani hasken da zai cika ƙirji, to babu shakka zai je har ga zuciya saboda a cikinsa take shi yasa za mu ga Allah subhanahu wataala da ya tashi yaba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama ko bayyana masa baiwar da ya masa sai alam nashrah laka sadrak ba mu yalwata maka ƙirjinka ba domin zan to ƙirjinsa ya yalwata min babu aula zuciyarsa ta zama ta yalwatu hakanan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce an yuridillahu an yahdiyahu yashrah ce sadrahu lil islam wanda duk Allah yake son shiryar da shi sai ya yalwata ƙirjinsa sai ya yalwata ƙirjinsa idan ƙirjinsa ya yalwata babu shakka zuciyarsa ma za ta samu wannan yalwar idan ya ƙuntata to zuciyarsa ma za ta shiga cikin kunci ce shi ne sa Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan addu'ar ya roƙi Allah subhanahu wataala ya sanya Qur'ani ya zama mai haskaka masa ƙirjinsa ne sannan ya ce walamma kanat hayatul badani wal jawarihi kulliha bi hayatil qalbi تسري الحياة منه إلى السجر ثم إلى الجوارح سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها kasancewar rayuwar jiki gangar jiki da rayuwar gaɓoɓi duka tana kasancewa ne da rayuwar zuciya tana samuwa ne da rayuwar zuciya tasiril hayatu minhu daga zuciya ne rayuwar take kwarara ila sadri har zuwa kirji thumma ila aljawarihi sannan zuwa sauran gabobi dan haka sa'ala alhayata lahu sai ya roƙi Allah subhanahu wataala a cikin addu'arsa ya sanya wannan zuciyar tashi ta rayu bin rabi'i da damana da ruwan sama alladhi huwa maddatuha wanda shine sinadarin rayuwarta wato kasancewar jiki da sauran gaɓoɓi duka ba za su rayu ba sai idan zuciya tana raye idan zuciya ta tsaya ta daina aiki to duka jiki gangar jiki gaba ɗaya zai tsaya zuciya ita ce take famfin. saboda haka kasancewar haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah subhanahu wataala ya sanya rayuwar a zuciyarsa idan zuciyarsa ta rayu domin in aka tafiyar masa da su waɗannan abubuwan da ƙur'ani to babu shakka ba za su dawo ba rayuwar zuciya ba za ta yi ba za ta samu ba idan ya zanto akwai wasu abubuwa da za su hana zuciyar ta rayu kuma zuciya ba za ta samu haske ba idan ya zanto akwai wasu abubuwa da za su hana ta samu haske abubuwan da za su hana zuciya ta samu rayuwa shine mutum ya rika ya kasance cikin ɓacin rai cikin damuwa cikin baƙin ciki a kowane lokaci samuwar kansa a cikin irin wannan yanayi koyaushe to zai hana zuciya ta rayu zai kuma hana zuciya ta haskaku sai annabi sallallahu alaihi wasallama cikin addu'arsa ya roƙi Allah subhanahu wataala ya kawar masa da waɗannan abubuwa waɗanda za su hana zuciyarsa rayuwa za su hana zuciyarsa haskaka kuma ya roƙi Allah ya zanto abin da zai kawar masa da waɗannan abubuwa ya zama alƙur'ani ne saboda idan ya kawar masa su da ƙur'ani to ba za su dawo ba saɓanin idan da wani abu ne zai kawar masa da wannan baƙin cikin da damuwar to akwai yiwuwar su dawo shine yace wa amma idza dhahabat bi ghairi alqur'ani min sihhatin aw dunya aw jahin aw zawjatin aw waladin fa innaha ta'udu bi dhahabi dhalika domin inda zai tafiyar masa da wannan damuwar da bakin cikin da bacin ran da tafiyar masa da su da wani abu ba alqur'ani ba kamar samun ƙoshin lafiya ko samun duniya ko samun wata ɗaukaka ko kuma samun mata ko ‘ya'ya to idan aka rasa waɗannan abubuwan kenan za su dawo domin waɗannan abubuwa suna samuwa kuma ana rasa su lafiya wata rana ana rasa ta kenan in ya zanto ita ce sanadiyar tafiyar da damuwar mutum da baƙin cikinsa da takuruwar zuciyarsa to duk ranar da baya da lafiya za su dawo su yi masa kane kane kenan a zuciya idan wata dukiya ce yake ganin in ya samu za su tafiyar tafiyar masa da wannan abubuwan daga ransa to duk ranar da ya rasa dukiyar kuma za su dawo ko duk ranar da ya tafka wata asara ko da dukiyar ba ta tafi duka ba to baƙin cikin da damuwar da rashin kwanciyar hankalin za su kuma dawo masa hakanan idan 'ya'ya ne hakanan idan matar aure ne hakanan idan wani matsayi ne rana ya rasa matsayin to wannan damuwar da bakin cikin da takuruwar za su kuma dawo masa to kaga kenan an gudu ba a tsira ba ba a samu wani abu da zai magance cutar magani na dindindin ba wani magani ne na wucin gadi da zarar abin da ya zamto maganin ya kau to shi kenan zai dawo kamar relief ne da magungunan da suke ba mutum relief ne saboda haka duk da wannan maganin ya gama amfani a jiki to shikenan sai ka cutar ashe ma tana nan bata tafi ba ba magani ne da zai kawar da cuta ba amma idan alƙur'ani ne Allah subhanahu wataala ya kawar wa mutum da damuwarsa da baƙin cikinsa da tashin hankalinsa da rashin kwanciyar hankalinsa ta hanyar alƙur'ani ta hanyar karanta alkur'ani da fahimtar alkur'ani da aiki da alkur'ani da nutsuwa da sauraron alkur'ani to wannan wani abu ne da ba zai yanke ba Alƙur'anin yana nan tare da shi yana karanta shi ko yaushe ba wata ranar da za a zo a ce yau an raba shi da ƙur'ani an hana masa ƙur'ani to kaga ashe maganinsa yana tare da shi har kullum ba zai rabu da shi ba saɓanin wani abin da za a iya zama shine sanadiyar tafiyar da damuwarsa to akwai yiwuwar damuwar ta dawo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah subhanahu wataala ya tafiyar masa da damuwarsa da takuruwarsa da bakin cikinsa ta hanyar alqur'ani ba ta hanyar ya bashi kuɗi ba ba ta hanyar ya bashi matsayi ba ko ya bashi ƴaƴa ko ya bashi wani abu saboda duk waɗannan abubuwa ne za su iya samuwa gobe a rasa su yasa duk sanda za ka roƙi ubangiji subhanahu wataala to ka roƙi ya baka yalwar zuciya ya baka yalwar zuciya da kana'a wadatar zuci wadda ita ce wadata ta haƙiƙa ita ce wadatar da ba za ta ba wanda ya sai raba ka da ita amma duk wata wadata wadda ba wannan ba kana iya samun wanda zai takura maka wanda zai ƙara matsa maka lamba saboda haka abin da kake da shi ko dai ya sace ko ya damfare ka ko ya kawo wasu abubuwa da za su sa abin da yake hannunka ba zai amfane ka ba amma ka samu wazatar zuci ka samu nutsuwar zuciya ka samu yalwar zuciya to shi kenan ka samu arzikin da babu wanda ya isa ya raba ka da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa al-ghina an kathrati al-ard walakin al-ghina ghina an-nafs ba yawan kadarori shine wadata ba ba ka mallaki gidaje kamfanoni filaye motoci waye waye ba wanda ne wadata ba nabi ce wadata ta ce wadatar zuci wadatar zuci wani yana nan duk abin da ake so a mallaka ya mallaka amma ka fi shi kai da baka mallaki ushirin abin da yake da shi ba ka fi shi kwanciyar hankali ka fi shi nutsuwa ka fi shi bacci mai nauyi shi baya iya bacci ba nutsuwa bai yadda da kowa ba saboda ka gani yake na kulla sai hatin alaihi duk wani motsi zai ce to ana son a kulla mana wani maki ana son a kama mana wani tarnaki ne kai za ka kwanta lafiya ka tashi lafiya saboda Allah ya baka wadatar zuci dan abin da Allah ya baka yana isar ka kana yi wa Allah godiya a kansa yana ƙara maka shi ko wancan har kullum gani yake yi kamar bai samu komai ba kamar bai samu komai ba to shine yace wal makruhul waridu alal qalbi abin ki wanda yake samun zuciya wanda yake zuwa yayi kane kane a zuciya in kana min amrin madin idan wani abu ne wanda ya riga ya wuce wata damuwa ce wata riga ta faru ta ƙare ahdasa alhuzun to wannan shi yake jawo abin da a larabci zaka ce alhuzun zaka kira shi da alhuzun wuce ɓacin rai za ka tuna abin da ya wuce ranka ya ɓaci wa in kana min mustaqbalin idan kuma wani abu ne da nan gaba kake tsoron ya same ka to ko shi wannan ahdatha alhamma shi kuma alham yake fararwa sa ka damuwa kana ta tunanin wani abu da zai iya zuwa ya faru da kai mara daɗi bai faru ba amma kana sa tsammanin faruwarsa to wannan sa tsammanin a cikin zuciyarka zai haifar maka da da damuwa to wannan damuwar ita ce a Larabta suke kira alham sannan wa in kana min amrin hadirin ahdatha idan kuma wani abu ne wanda yake hadirin wato ana cikinsa wani abu ne da ya same ka kuma kana cikinsa baka fita daga cikinsa ba zai haifar maka da ɓacin rai zai haifar maka da baƙin ciki ko ɓacin rai to shi ne suke kira algham sauraka a larabce ana rarrabewa tsakanin damuwar ko baƙin cikin da ya wuce da damuwar da za ta ake tsammanin faruwarta nan gaba da kuma wacce ake cikinta kowace suna ba ta suna shi yasa a hadisin duk ya ƙunshi waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala ya kawar masa ta hanyar alkur'ani abin da yake na damuwa wanda ya wuce da wanda zai zo nan gaba da wanda yake ciki ya zama da duk ya haɗa su a cikin addu'ar ya roƙi ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka za mu ga addu'a ce wacce take idan musulmi ya lizince yin ta a koyaushe ubangiji zai cire masa wata damuwa ko wani ɓacin rai ko wani tashin hankali ko wani tararrabi wanda yake zuciyarsa wannan shine ƙarshen sharhin wannan hadisi wanda kamar yadda muka ce babu wani wanda ya yi masa sharhi iya sani na da ya kai wannan sharhin da ibn qayyim ya masa ya yi masa sharhi shi a littattafansa daban-daban amma ba inda sharhin ya yi faɗi ya yi tsawo kamar nan taƙila wannan ya sa ya kirawo abin fa'ida sannan ya kuma cewa fa'ida wannan ita ce ta bakwai a lissafin fa'idojin da muke tafiya a cikinsu malam ya ce an zahul mawujudati wa atharuha wa anwaruha wa ashrafuha wa a'laha zatan wa qadaran wa a arshur rahman jalla jalaluhu ولذلك صلح لاستوائه عليه أنزه الموجودات wato samamman abubuwa ko abin da ya fi kowane samamman abubuwa tsarkaka wato babu aibi tare da shi wa atharuha ya fi ta tsarkaka babu wata najasa ko wani datti tare da shi wa anwaruha ya fi kowane samamman abu haske wa ashrafuha ya fi kowane samamman abu ɗaukaka wa a'laha da ɗaukaka wato sharafi da daraja da kuma ɗaukaka zatan ta fuskar zatin abin wa ko ta fuskar darajarsa wa awsa'uha yafi kowane abu yalwa shine arshur rahmani jalla jalaluhu al'arshin ubangiji mai rahama jalla jalaluhu walidhalika saboda na haka nema saluha listiwa'ihi alaihi ya dace ubangiji ya daidaita a kansa ce ar-rahmanu ala al ubangiji ya daidaita akan al'arshinsa daidaito wanda ya dace da zatinsa wanda ya dace da sifarsa wannan ibn qayyim ya yi shimfiɗa da wannan za mu ga abin da yake so ya gina a kai nan gaba yana so ya nuna mana cewa cikin halittu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a sama da ƙasa halittar da ta fi kowace halitta zama anzahu wa atharu wa anwaru wa ashrafu wa a'la zatan wa qadaran shine arshin rahman shine al'arshin ubangiji domin anan ubangiji ya daidaita saboda ka shi yafi kowanne ɗaukaka al'arshi idan aka ce al'arshi a harshen larabci ana nufin sarirul mulk gadon sarauta shine al'arshi inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay' ولها عرش عظيم alhudhud ya gaya wa suleiman ya ce na samu wata mace ita ce take wato take mulkinsu take musu mulki wa utiyat min kulli shay kuma an ba ta kowane irin abu na duniya na jin daɗi wala ha arshun azim tana da gadon sarauta babba tana da gadon sarauta babba saboda haka arsh ana nufin sarirul mulk a lugar larabci hakanan saqaful bait shi ma ana kiran shi al'arsh kamar rufin rufin gida rufin daki ana kiran shi al'arsh shine Allah ya ce wa hiya khawiyatun ala urushiha wa hiya khawiyatun ala urushiha urushiha jam'i ne na al'arsh da yawa daga cikin magabata sun fassara al'arsh da as-saqaf musamman a faɗar Allah wa taral mala'ikata hafina min hawli al sun fassara shi da as-sarir shine gadon sarauta albayhaqi a cikin littafinsa al-asma wa sifat yake cewa wa aqawilu ahli tafsiri ala anna al-arsha huwa as-sarir maganar malaman tafsiri shine al-arsh shine gadon sarauta wa annahu jismun mujassamun khalaqahu Allah wa amara mala'ikatahu bihamdihi ce abu ne jiki ne da Allah subhanahu wataala ya halicce shi kuma ya umarci mala'iku su ɗauke shi يوم ارتم لائكودا ستوكيش ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ملائكو تقسني أولنا لا ننسكي دوكي دع الأرش الذين يحملون العرش قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم سواء يحملون العرش ملائكون سكي دوكي دع الأرش سوني حملة العرش wanda suke ɗauke da al'arshi kuma Allah ce adadinsu su su takwas ne wannan al'arshi halitta ce daga cikin halittun Ubangiji halitta ce daga cikin halittun Ubangiji shi ma makhluqun ne marbubun ne saboda Allah ya ce wa huwa rabbul arshil azim rabbul arshil azim Allah ne ubangijin al'arshi saboda haka al'arshi marbubun ne marbub shine al-makhluq shi ma shi ma halittarsa aka yi kamar sauran Allah ce alladhina yahmiluna al'arsha da waɗannan da suke ɗauke da al'arshi su ne mala'iku haka ne yace wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya kaga kenan halitta ce da mala'iku suke ɗauke da su kuma suke kewaye da shi wataral mala'ikata hafina min haulil al'arshi. saboda haka akwai mala'ikun da suke kewaye da shi akwai wanda suke ɗauke da shi suna kuma tasbihi ga ubangijinsu a cikin sunan abi dawud hadithin jabir dan abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzina li an uhaddisa an malakin min mala'ikatillah min hamalatil arshi ma baina shahmati uznihi ila atiqihi masiratu sab'umi'ati 'am ya ce Allah ya bani izini in ba da labarin wani daga cikin mala'ikunsa cikin mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi cewa tsakanin ƙasan kunnensa zuwa kafaɗarsa zuwa daidai nan al'atik ne daidai nan kafaɗa tsakanin ƙasan kunnensa zuwa kafaɗarsa tafiyar shekara dubu ɗari bakwai ce wannan guda ɗaya kenan tsakanin nan da nan to ina tsakanin kai zuwa ƙafa zuwa ɗari nawa ne ba a sani ba to al'arshi yana da kawai yana da ƙafafuwa yana da jirkoki da suke riƙe da shi kamar yadda cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yana cikin Sahih bukhari inda annabi yake cewa hadisi ne dogo yake cewa fa inna an-nas yas'aqun fa akunu awwala man yufiq fa idha ana bi Musa akhidhun bi qa'imatin min qawa'im al-'arsh فلا أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بساقة الطور النبي صلى الله عليه وسلم يكتشى النبي أنا بعد الأبار أبو بودا سكسا شيرانا الكيانا يكي متعني دك ذاس سوما ذاس متو لوك تشند الله سبحانه وتعالى زي ساء أي موساء كهو ونفيق في السور فسائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفيق في أخرى فإذا هم قيام ينظرون lokacin da za a yi busa a cikin ƙaho busa ta biyu kowa zai halaka yake cewa to in aka yi wannan busar kowa ya halaka saboda haka sai daga baya mutane sai su sake tasowa fa akunu awwala man nufiq nabi ce ni ne farkon wanda zan taso ina tasowa sai in ga annabi Musa tsaye yana rike da kafar al'arshi yana rike da kafa daga cikin kafafun al'arshi فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش النبي يجي فلا أدري هل أفاق قبلي شن يا رجال تاشي لي أم جوزي بساقة العرش كوكو وجه سوما دي ساقة الطور سوما دي لوكتين دا ينمي يقى الله سبحانه وتعالى الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا, دكا وخر موسى سائقا lokacin da ya nemi ga Allah Allah ce ba fa za ka ganna ba amma dubi wancan dutsen yayin da Allah ya tajalli ga dutsen sai ya mai da dutsen rugurugu, rugu annabi Musa ya faɗi ya suma yayin da ya farfado falamma afaqa qala tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin saboda ka kaga shine annabi yake cewa bai sani ba shin annabi Musa ya riga shi farfadowa ne ko ko a'a shi an masa sakayya a madadin waccan suma da yayi lokacin da ya nemi ya ga Allah a daidai dutsen tsoro an ci shi bai san me ya faru ba amma da ya san shi ne farkon wanda ya farfado shin yana cikin illa man sha Allah da Allah ya togace ke fasa yi kaman fi samawati wa fil illa man sha Allah to yana cikin man sha Allah da Allah ya ce su za su abin nan shi an masa sakayya ne da wancan su ma da ya ta baya ba sai ya ƙara wata ba ko ku a'a ya riga ni farfaɗowa ne to a shahid anan shine ne fa'iza, ana bi musa akhidun bi qa'imatin min qawa'im al-arsh kaga nuna cewa al'arsh arsh lahu saboda haka halitta ce daga cikin halittun Allah kuma al'arsh a bisa faɗar mafi yawan malamai mafi yawan malamai suna cewa shine awwalul makhluqat shine awwalul makhluqati shine halittar farko da Allah subhanahu wata'ala yayi sanan daga baya aka halicci sauran halittu wannan shine ra'ayin da Abu al-Ala al-Hamdani ya hikaito daga malamai to wannan shine ra'ayin jumhurin malamai kuma shine ra'ayin Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim Ibn Kathir Ibn Abi al-Izz al-Hanafi a cikin sharhin aqidatul tahawiyya kuma shine zaban Ibn Hajar kamar da yake cikin Fathul Bari mujalladi na shida shafi 289 me yasa malamai suka zaɓi cewa al'arshi shine farkon halittar da Allah ya fara yi ce saboda hadisin da Imam Muslim ya fitar hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة wa kana arshuhu alal ma ko arshuhu alal ma yace Allah subhanahu wata'ala ya rubuta dukkan abin da zai kasance na kaddara akan halittunsa ya rubuta dukkan kaddarar halittunsa kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin sai kuma annabi ya ce wa arshuhu alal ma alhalin al'arshinsa yana kan ruwa kaga sai da aka halicci al'arshi sannan aka halicci sannan aka rubuta maqadirul khala'iq sannan kuma aka halicci sama da ƙasa maqadirul an rubuta ƙaddara ta duk abin da zai faru a duniya tun daga farkon ta har ƙarshen ta an rubuta wannan ƙaddarar kafin a halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin saura kaga rubuta ƙaddara ta rigayi halittar samai da ƙasa sai annabi ya ce wa arshuhu ala alma ay wal halu anna arshuhu ala alma dai lokacin kuma al'arshin sa ya riga ya tabbata yana kan ruwa kaga kenan halittar al'arshi ta riga a saboda haka halittar al'arshi ta riga taqdir al-maqadir al-khalaiq ta riga abubuwan da aka kaddara wa halitta halittar al'arshi sannan halittar kaddara ko samar da kaddara rubutun kaddara sannan kuma halittar sammai da ƙasa bayan shekara shekara dubu hamsin shi ne abinda Allah yake cewa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' ay wal halu anna 'arshahu 'ala al-ma' Allah halicci sammai da ƙasa cikin kwanaki shida wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' kaga ya riga halitta sammai da ƙasa hadisin Ubadah ibn Samit da ya zo yake cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam fa qala lahu uktub qala ya rabbi madha aktub qala uktub maqadir kulli shay'in hatta taqum as-sa'a hadisi ne sahihi yana cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi Imam Ahmad da surwaito shi hadisi ne dogo wannan gabar tana cikin hadisi. ce inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya halitta al-qalam fa qala lahu ya ce yi rubutu ya ce me zan rubuta Ya ce ka rubuta duk abin da zai wakana har zuwa tashin alkiyama uktub maqadira kulli shay'in hatta taqum as-sa'a duk abin da zai wakana ka rubuta shi har zuwa tashin alkiyama wannan hadisin wasu daga cikin malamai sun rike su suka ce wannan yana nuna cewa abin alkalam shine awwalul makhluqat amma hadisin idan ka kula yana magana akan cewa yayin da aka halicci alƙalami a lokacin aka ce da shi ya rubuta ya rubuta maƙadir ita kuma halittar shi kuma halittar arshi ta riga ta riga maqadir kitabatul maqadir kamar yadda muka gani a hadisin baya da hadisin baya ana cewa, kataba Allahu maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50000 sana wa arshuhu 'ala al-ma' kaga al'arshi ya riga rubuta kaddara to nan kuma an ce alƙalami da aka halicce shi an ce ya rubuta ya rubuta kaddara kaga kenan bayan halittar al'arshi aka samu wannan to wasu sun tafi akan cewa alƙalami shine saboda wannan to amma malamai suka ce wannan ruwayar ko dai ta zama jumla biyu ce ya zama na awwala ma khalaqa Allahu al-qalam qala lahu uktub fa qala lahu akwai ruwa awwala ma khalaqa Allahu al-qalam ya zanto ana fadar yaushe ne alqalami yayi rubutu yayi rubutun ne sanda aka halicce shi wato ana farkon halittarsa aka ce yi ba wai na nufin shine farkon halitta ba farkon halittarsa aka ce ya rubuta ko kuma ya zama awwaliya anan ana nufin al-makhluqat fi hadha al abinda aka fara halitta a cikin wannan duniyar abubuwan da muka sani a wannan duniyar farkon halitta a cikinsu shine alqadar amma idan aka ce al'alamul ulwi wannan farkon halitta shine al'arshi kuma shine na farko ga halitta gaba daya an fahimta sai ya zama awwala awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam in ka dauke shi akan mubtada wa khabar awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abinda Allah ya halitta al-qalam sai ya ce abinda Allah ya halitta a cikin halittun da suke nan duniya da muke gani makhluqat fi hadha al'alam amma al'alam al'uluwi duniyar sama samaniya farkon halitta shine shine al'arshi abinda zai ƙara ƙarfafa wannan hadisin Imran ibn Husayn wanda yana cikin sahih al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu wa kana arshuhu 'ala al-ma' wa taba fi kulle kulla shay'in thumma khalaqa as-samawati wal ard a cikin sahih bukhari hadisin imran ibn husayn manzo cewa kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu Allah yana nan a sami a lokacin da babu wani abu da ya samu gabaninsa wato yana nan samamme ne babu wani abu da samuwarsa ta riga samuwar ubangiji sai ya ce wa kana arshuhu al'alma? arshinsa ya kasance akan ruwa wa kataba fi dhikri kulla shay'i ya rubuta kowane abu a cikin lauhul mahfuz shine azzikir kaga halittar al'arshi sannan kuma kitabatul maqadir rubuta abubuwan da Allah ya kaddara sannan sai ce summa khalaqa as-samawati wal ardh sannan Allah ya halicci sammai da ƙasa wanda tsakanin rubuta kaddara da rubuta da halittar sammai da ƙasa shine abinda hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya nuna mana shine shekara biyar. wannan shine yasa aka ce al-arshi shine a'zamul makhluqat shine a'zamul makhluqat domin shine ƙororuwa Bayansa babu kuma wata halitta saman sa shi babu wata halitta kamar yadda yake cewa anan وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزح وأشرف مما بعد عنه ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش إذ هو سقفها ابن القيم يتي وكل ما كان أقرب إلى العرش duk wani abin da ya fi kusanci da al'arshi duk wani abin da ya duk wata halitta kuma da ta fi kusa da al'arshi kana anwara ta fi haske ta fi wadda bata kai kusancinsa haske ba wato halittun suna ƙara ƙasa da al'arshi haskensu na raguwa har a can ƙasan ƙasa inda babu hasken sai duhu duɗin saboda abin da yake sama yana ƙara samun haske yana kuma ƙara samun daraja yana kuma ƙara samun tsarkaka daga dukkan wata naƙasa ko wani ko wani aibi sai ce wani hadha kana jannatul firdausi shi yasa ya zanto aljannar firdausi ita ce a'lal jinan ita ce aljannar da tafi kowace ɗaukaka wa ashrafaha tafi kowace daraja wa anwaraha tafi kowace haske wa ajallaha tafi kowace girman daraja لقربها من العرش سبو لكسن شتر العرش إذ هو سقفها دومين العرش ني رفنتا حديثي ني أتكين البخاري حديث أبو هريرة فإذا سألتم الله فاسألوه فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة annabi sallallahu alaihi wasallam ce in za ku roƙi Allah to ku roƙe shi firdausi domin firdausi fa innahu awsatul janna ay afdalul janna ita ce aljanna da tafi kowace falala shine ma'anar awsat awsat ana wace qala awsatuhum lam aqul lakum lawla tusabbihun ay afdaluhum aqaluhum wanda ya fi su hankali shi cewa laula tusabbihun me zai hana me hana ku yi tasbihi saboda awsatul janna ana nufin afdaluha wacce tafi falala ita ce firdaus fa innahu awsatul janna wa a'la aljanna ita ce mafi ƙololuwar aljanna wa fawqahu arshur rahman wa fawqahu arshur rahman fawqa alfirdaus arshur rahman ko ce wa fawqahu wa fawqahu sai ta zama zarfiya ce saboda shi arshin rahman al'arshin Allah ne eh, ka karanta ta ala anna fawqa huna zarf bil fath wa fawqahu arshur rahman ko ka ce wa fawquhu bil dhabt ala al ibtida shine ma'anar saqfu wa fawquhu ay saqfuhu arshur rahman shine fassarar da shi ibn al qayyim anan alaihi rahmatullahi saboda haka abinda yake rufi na wannan aljannatul firdaus shine arshin rahman kaga kenan bayan aljannatul firdaus sai al'arshi ba al'arshi kuma ba wata halitta kuma halittu sun kare a sama to duka halittar da tafi kusa da al'arshi ita ce tafi tafi kusanci da daraja saboda haka al'arshi shine ƙololuwa shine mafi girman halitta da Allah subhanahu wata'ala yi da Allah yake cewa sai a kursiyuhu samawati wal ard wala ya'udu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim Allah ce wa sai a kursiyu hussamawati wal ard Kursiyun ubangiji kursiyu ba shine al'arshi ba kursiyin ubangiji ya yalwaci sammai da ƙasa ma'ana za a zuba sammai guda bakwai da ƙasai duka bakwai a cikin alkursiyu kursiyu duk zai haɗe su to shi kuma kursiyu kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa kamar ka jefar da zoban ka ne a cikin sahara shi kuma kursiyu aka sa shi a cikin al'arshi kamar ka yadda zoben ka ne a sahara da libya din da za ka kai masu guduwa shiga libya ya sahara ta ba gaba ba baya to ga ka yadda ka yadda ka za ka je libya ka yadda zoben ka a cikin wannan sahara za ka koma nema kana sahara za ka za ka gan shi to kursiyu haka yake a cikin in aka jefa cikin al'arshi shi kuma kursiyu duk sammai da ƙasa gaba ɗaya za su haɗe zai haɗe ta saura kaga ausa'ul khala'iq kenan shine shine al'arshi shine fi kowanne girma sannan mala ya ce wa kullu ma ba'uda anhu kana azlama wa adyaqa duk sanda abu ya ƙara ƙasa da al'arshi ya ƙara nisa da al'arshi to zai ƙara samun duhu kuma zai ƙara samun ƙunci ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير saboda haka ya zama asfala safili na mafi kaskancin masu kaskanci kaskancin kaskantattu shine mafi sharrin guri shine mafi sharrin guri ce innal fujjara lafi innal abrara lafi illiyin wa innal fujjara lafi sijjin innal fujjara lafi sijjin sijjin wani guri ne a can can ƙasa sun ce shine asfala safili shine yafi ko ina ƙunci yafi ko ina duhu yasa kafirai a lahira qala zai kafaru ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الله كنونا منا متانين الجنوة da mu. ka nuna mana su don mu sa su a ƙarƙashin diga-diganmu su zama su ne asfala safili wasu daga cikin malamai sun fassara faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ce wa tini wa zaitun wa turu sinin wa hadha balad al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin sun fassara asfala safilin anan da cewa ah, ah, fi ahsani taqwim shine mumini wanda yake kan tafarki mai kyau kafiri kuma shine wanda Allah zai mayar da shi asfala safili mafi kaskancin masu kaskanci saboda kafircinsa Allah kai shi can can can can ƙasa ƙarshen ƙasa wannan tafsirin wasu daga cikin malamai ne kamar mujahid kamar eh, abdurrahman ibn zaid kamar qatada abul aliya sun fassara ayar da da wannan to asfala safilin shine mafi kaskancin guri da Allah subhanahu wataala zai zai jefa zai jefa wato kafirai a cikinsa to saboda haka kaga abina ya ƙara sama yana ƙara haske yana samun haske yana ƙara kusantar al'arshi yana ƙara samun haske yana ƙara yiwo ƙasa kuma yana ƙara hasken da ruwa har a kai wurin da zai zama duhu ƙirin sannan kuma ga kunci can sama da yalwa ƙasa kuma ana ƙasa ruwa tana raguwa har ta je ga ga abin nan har ta je ga gurin da ya fi kowanne kunci ya fi kuma kowanne duhu Allah ya kiyashe mu za mu ci gaba akwai lokaci to eh? bismillah ci gaba وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته فهي عرش الم... شي شي ما لازم يكاد baka yadda muryarsa kowa yake خلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته وهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل, مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال تعالى ليس كمثله شيء فهذا من المثل الأعلى وهو مستو على قلب المؤمن فهو عرشه وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث لم يصله لاستوائه المثل الأعلى عليه معرفة الأعلى عليه. نعم لاستواء المثل الأعلى لاستوائه للمثل لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها فضاق وأظلم وأبعد من كمال وبعد من كماله وفلاهه حتى تعود القلوب على قلبين قلب هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والحم وهو حزين على ما مضى محموم بما يستقبل مغموم في الحال نعم ما لا يتي وخلق الله القلوب to kuma Allah ya halicci zukata waja'alaha ya sanya waɗannan zukatan mahallan li ma'rifatihi mahalli ne bigire ne na sanin Allah wa mahabbatihi da san Allah wa iradatihi da nufin Allah fahiya arshul masalil a'la zuciya ita ce al'arshin sifa mafi ɗaukaka الذي هو معرفته صفة دتكي إتشي سنن الله ومحبته دسن الله وإرادته دنفن الله قال تعالى الله يتي للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وأن دباسا إن إيماني دنان الله را سنا دمومونا مساني سنا دمومونا الصفة ولله المثل الأعلى أنكم إنا صفة مفي مفي أو ككا wa huwa al-azizul hakim shine mabuwayi mai hikima wa qala ta'ala haka nan Allah ya ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shine wanda yake fara kagar halitta sannan ya mayar da ita ya sake ta wa huwa ahwanu alayhi dawo da ita shi yafi masa sauki wa lahu al-mathalu al-a'la yana da sifa mafi daukaka fi samawati a cikin sammai wal ardi da ƙasa wa huwa al-azizul hakim kuma shi mabuwayi ne mai hikima wa ƙala ta'ala nan Allah ce laisa kamithlihi shay'un babu wani abin da yayi daidai da shi fa hadha min al-mathal ala to wannan yana daga cikin sifa mafi ɗaukaka. wa huwa mustawin ala qalbi mumin ubangiji yana daidaita a zuciyar bawa mumini fa arshuhu zuciyarsa ita ce arshinsa fa wa in lam yakun athhara al ashiya idan zuciyar bata zama mafi tsarkakar abubuwa ba wa anzahaha mafi kuɓutatta daga aibi wa atyabaha mafi kyanta wa ab'adaha min kulli danasin wa khubthin mafi nisantar dukkan wani datti da ƙazanta lam yasluh listiwa al al-a'la alaihi ba zai dace da daidaitan sifa mafi ɗaukaka a kansa ba ma'arifatan ta fuskar sani wa mahabbatan da soyayya wa iradatan da nufi abinda ibn al-qayyim anan yake cewa bayan ya faɗi inda Allah subhanahu wa ta'ala stawa bi zatihi ya daidaita da zatinsa kamar yadda mai risala yake cewa alal arshi stawa bi zatihi wa fi kulli makanin bi ilmi haka yake a cikin muqaddimar risala da abi zaid al-qayrawani yace ya daidaita akan al'arshin sa da zatin sa ilimin sa kuma yana ko ina to al'arshin ubangiji shine mahallin daidaitin zatin ubangiji to sai zuciyar mumini wanda ita kuma take dauke da soyayyar Allah take ɗauke da sanin Allah da soyayyarsa da sanin girmansa da hasken da Ubangiji yake sanyawa na saninsa a cikin zuciyar. Saboda ita ma mahalli ce ta samun wannan daidaiton amma daidaito na sifar soyayya na sifar sanin Allah na sifar hasken Ubangiji da yake sawa a zuciyar bawa. Ba daidaito na zati ba, daidaito na zati wannan Allah subhanahu wataala ya ambace shi a arshi stawa zuciyar mumini kuma nan ne mahallin samun soyayyar Allah in kana neman ina soyayyar Allah take ina sanin Allah yake ina hasken da ubangiji yake sanya wa bayansa yake to ka neme su a zuciyar a zuciyar mumini nan ne mahallin su zuciyar ba za ta samu wannan darajar ba sai ita ma ta zanto zuciya ce tsarkakakkiya zuciya ce da babu aibi a tare da ita zuciya ce wacce take ta samu ɗaukaka ta nisanci dukkan wani abu mai aibi to lokacin ne take samun wannan falala take samun wannan martaba take samun daidaiton sifa mafi girma daga cikin sufofin Allah a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya ce lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw' waɗanda ba sa yin imani da lahira suna da mummunar sifa mummunar sifa shine ta rashin sanin Allah ta rashin sanin wane ne Allah ta rashin girmama Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa yaj'aluna lillahi albanat wa lahum ma yashtahun ko suna sawa Allah 'ya'ya mata su kuma suna da abin da suke so ce su kuma ƴaƴa maza su ne nasu wa idza bushira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsiku ala hunin am yadsu fi turab sa'a ma yahkumun sai ce lil ladina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw saboda haka suna sifanta Allah da mummunar sifa sai Allah yana da kuma da suka tashi danganta masa dan sai suka danganta masa ƴaƴan da su ba sa su ‘ya'yan da idan aka yi wa ɗayansu albishir da irinsa to zai yi ni yana baƙin ciki zalla zai zauna masu wajhu muswaddan fuskarsa baƙa irin wa huwa kazim yana makare da baƙin ciki ya tawara min alqawmi har ma idan ya ga mutane yana ƙoƙarin ɓoyewa kada a riƙa nuna shi a ce an masa haihuwa an haifa masa ya mace wai min su imamu shirabi saboda mummunan albishir ɗin da aka yi masa da cewa matarsa ta haihu amma ya mace aka samu to abinda shi yake ƙi shi kuma ya sa wa ubangiji a matsayin ɗa ce tilka idan qismatun diza ce mummunan kaso kenan shi ya ɗauki mai kyan wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun abinda ko ba sa son sai to na Allah ne abinda duk baya so to shine na Allah to kaga wanda zai yi wannan babu shakka bai san girman Allah ba bai san waye Allah ba saboda haka shine yake da mafarin sau mummunan mummunan sifa sifa ta rashin sanin Allah sai ce walillahi masalul a'la Allah shi ke da sifa mafi ɗaukaka saboda haka duk wata kamala duk wani abu wanda kamala ne to Allah shi fi cancanta da shi wa kullu kamalin Allahu hakumi duk wata kamala abinda za ka ce wannan kamala ce to Allah ya fi cancanta a sifanta shi da wannan kamala dukkan wani abin da yake na ƙasa ce na kasa ce tawaya ce aibi ne to Allah shi fi kowa cancantar a tsarkake shi daga wannan aibi saboda haka shine wanda yake da almasalul a'la sifa mafi ɗaukaka wa huwa al-azizul hakim kuma ne wanda yake mabuwayi mai hikima haka nan Allah ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu ke fara halitta kuma shi ke sake dawowa ya maimaita ta wa huwa ahwanu alaihi wannan ma yafi masa sauki wa lahu al-mathalu al-a'la sannan ke da sifa mafi daukaka fi samawati a cikin sammai wal ardi a ƙasa wa huwa al-aziz al-hakim shine mabwayi mai hikima fi samawati lahu al-mathalu al-a'la fi qulubi ibadihi fi samawati wal ardi shi yake da sifa mafi ɗaukaka a zukatan bayansa zukatan bayansa muminai a sama da ƙasa a sama bayansa mala'iku sun san shi da sifofi na ɗaukaka hakanan a ƙasa bayansa da bayansa muminai sun san da sifofinsa mafi ɗaukaka don haka yana cikin zukatan bayansa Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkar Allahu nuru samawati wal ardi hasken ubangiji shi hasken sammai da ƙasa shine hasken da Allah yake sawa a cikin zuciyar mumini in kana neman san ubangiji to ka neme shi a wajen mumini da ya san Allah mumini da ya san Allah mumini da ya san girman Allah lokaci yayi sai a karatu na gaba insha Allah za mu dawo baya mu sake tisa wannan karatun sannan mu dora akan sa abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh